أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa musulmi muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kuma yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai to alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu yau laraba a ah, bakwai ga watan zulqa'ada na shekara ta 1437 hijiriya na shida ko bakwai ok mun tsallake akwai ran da mu yau shida tabbas shida ga watan zulqa'ada wato watan sha'e na kalandar musulunci na shekara ta 1437 hijiriya wanda ta yi daidai da yau goma ga watan takwas na shekara ta da 2016 miladiya a inda muke karanta wannan littafi da yake fayyace mana aƙidun shi'a saboda yin hattara da su da faɗakar da waɗanda suka shiga wannan aƙidar su san asalin mai ta ƙunsa za mu tashi a tambaya ta 124 wanda take cewa ma huwa atiqadu hum fi salati wad du'a'i walhajji wal hajji ila quburihim menene akidun shi'a game da sallah wad du'a'i da addu'a wattawassuli da yin tawassuli wal hajju ila quburihim da yin haji zuwa wato kaburburan a'immatihim limamansu jawab amsa anan qala imamuhum Humul akbar al-khumaini babban shehin su limamin su wato al ga amsan da ya bayar game da wannan tambaya yace yutawassalu bi awliya'il amri ana tawassuli bi auliya amri wato da shugabannin al'amura na addini sune limaman su majibinta al'amura wa khafara'iz zaman da kuma wato jagorori na wannan zamani wa shufa'a'il insi wal janni kuma masu ceton mutane da aljanu gaba ɗaya ya'ani duk waɗanda suke nufi da waɗannan sifofi الرسول والأئمة الم... الرسول والأئمة المعصومين wato suna nufin manzo annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma limamansu goma sha biyu din nan ma'asumai wanda ba sa zunubai idan za ka yi ibada ka roƙi Allah wani abu to ka yi wasuli da sunansu domin su ne majibinta dukkan al'amuran Allah ɗin a hannunsu yake sannan su ne wanda zamanin ke hannunsu masu jujjuya zamani su ne masu ceton mutane da aljanu to idan ka roƙi Allah kai roƙi Allah kai roƙi Allah sai ka ce don darajan imamuwa ne, albarkacin imamuwa ne, shine ta tawassuli kamar yadda muke jin kiristoci idan suka yi addu'a yanda suka jero ta suka jero ta suka jero ta su ce in jesus name da sunan yesu almasihu mai cetonmu haka za su ce to kaga an yi tawassuli kenan saboda haka addu'ar ka duk abin da za ka roki Allah sai ka yi sauri sai ka yi tawassuli da sunayensu kawai wa ya tilka zawati sharifa shafi'an wa wasita wa yuj'alu ana sa waɗannan mutanen masu darajan su ne abinda za ka nemi ceto da su kuma su ne wasiɗa tsani tsakaninka da Allah ka rika sa su tsani zaman zamanto maka da su kake tsanantuwa in kana son wata bukata a wajen Allah na'am da Allah masu mana surutu a wajen nan su yi hakuri da Allah ku faɗakar mana da su su yi hakuri kawai ina fata an gane a mu mun sani misali in kana da bukata a wajen Allah kakan karanta alkur'ani ko ka yi tawassuli da shi mun sani idan kana da bukata a wajen Allah kakan yi azumi sai ka yi tawassuli da azumi ka yi sadaka ka yi tawassuli da sadaka mun san duk ana waɗannan to su a nan tawassuli ake yi da limamansu ne, ka yi tawassuli da su wannan kenan a wa haithu anna li kulli yawmin khafiran wa mujiran domin a kowane rana akwai wanda ake neman bukatuwar shi da kuma wanda ake neman menene wato biyan bukata da sunan shi Fa ya yawmus sabt bil wujud al mubarak li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wato idan ranan asabar ne to ya ta'allaku bil wujudil mubarak wato ana tawassuli da shi a wannan ranar da samuwan annabi sallallahu alaihi wasallam mai albarka ita wannan ranar asabar kenan ta manzon Allah ne idan ka kama abu ya kama ka ranar asabar tana bukatan tawassuli to ranar annabi za ka kira wa yawmal ahadi li amiril muminina in ranar lahadi ne za ka yi addu'a ka yi nemi tawassuli da tsanantuwa to ranar lahadi ta sayidina ali ne in ranar abun ya kama to sai ka rika kiran sayidina ali duk addu'an da za ka yi a ranar sai ka rika tsanantuwa tsanantuwa da sayidina ali wa yawmal ithnaini menene al-ithnain ranar litinin to amma ai al-ithnaini asalin abu, abu nawa ne biyu ne kaga al'ahad lahadi ne amma abu ɗaya al'isnain suna ne na litinin amma abu biyu ne as-sulasa kaga ranar talata ne amma abu nawa ne uku ne al'arbi'a daga arba'a ne ranar laraba ne amma hudu ne sai al-khamis. al-khamis kaga ranar al-khamis ne amma abu nawa ne biyar to haka suka raba limamansu goma ɗin nan including annabi sallallahu alaihi al-isnain shine hasan da zamu ji suwaye al-isnain sune al-imamaini al-hamaini as-sibtaini alaihi assalam sune ranan hasan da husaini sune ranan hasan da husaini ƴaƴan shi sayidina ali din jikokin annabi kenan so annabi shine mai asabar sayidina ali shine mai lahadi sai ƴaƴan shi Hassan da husaini sune masu ranar menene sune ranar litini so idan za ka yi nemi tawassuli da wasiƙa da tsanantuwa in a ranar litinin ne sai ka kira Hassan da husaini ina fata an gane ko ka kira Hassan da husaini sai uh, wa yawmas thulatha ranar lahadi eh, talata kuma lil hadarat suwaye al hadarat shine as-sajjad al-baqir was-sadiq alaihi salam mun yi su a can baya fa idan ka duba wane ne eh, as-sajjad wal-baqir was-sadiq alaihi salam zaka ga rana ce ta waɗannan limaman eh, Muhammad bin Ali sannan kuma Ja'far bin Muhammad as-sajjad ne anan ban ga wane ne suke nufi ba anan to kaga su uku ne wa yawmal arbi'a ranar laraba kuma lil a wato rana ce ta waɗannan manyan mutanen akwai al-kazim shine Musa bin Ja'far akwai ar-rida Ali ibn Musa akwai Muhammad bin Ali shine al-Jawad ko Al-Qazim wal-Ridha wal-Taqi uh, At-Taqi, At-Taqi, At-Taqi, At-Taqi anan Wa suka ba At-Taqi At-Taqi dai babu sunan shi ana At-Taqi sai An-Naqi alaihimus salam sunayen dai ban san At-Taqi wa An-Naqi wane suke nufi a nan ɗin ba? cikin sunayen da suka jero goma sha biyu din nan sai yawmal khamis lil askari shine alhassan bin ali wa yawmal arbi'a wa yawmal jumu'ati li waliyi amri Ajjalallahu farajahu sharif majibincin al'amari shine almahadi gaba daya shine ran juma'a to alkazimi war rida wat taqi naqi ok din sunan mutum ɗaya ne da annaqiyu din bi ma'ana kowane rana sai suka bawa suka rarraba shi idan za ku koma can baya a ƙarƙashin cewa kwanakin mako sunayen kwanakin mako sunayen limanansu to a taƙaicin taƙaicewa al'adabul ma'anawiyyatu lissalati littafi mai suna al'adabul ma'aniyatu lissalati shafi na 569 zuwa 560 daidai a da 70 daidai nan za ka samu wannan bayani cewa duk kwanakin nan na mako daga asabar har ranar juma'a to kowanne daga cikin limamansu akwai ranansu da ake tawassuli da su in ranar ta zo za ka yi tawassuli ka roƙe alheri ko kariya daga sharri sai ka duba wace rana ce illa raba ne to ya ka duba to ranar liman wani da wani da wani cikin limaman shi a to su za ka yi ta kira a wannan ranar kana tawassuli da su lahadi kan kai tsaye sayidina ali ne throughout asabar annabi ne throughout litinin hassan da Hussaini ne throughout su za ka yi ta kira to haka suka rarraba abun ina fata an gane ko mecece hujja game da wannan shine malace iftarau ala abi abdullah sun kirkiri zance da ƙarya suka danganta ta ga abu abdullah shine sayidina. a sayidina ali alaihi salam annahu qala wai ya ce a abi abdullahi wannan eh, na a ba husaini bane su biyu ne abu abdullahi a wajensu Shi ne al-husain abu abdullahi na biyu shi ne Ja'afar bin muhammad eh, Ja'afar bin muhammad shi ma abu abdullahi ne su suka bawa as sai abu abdullahi shi ne husain Shi ne suka ba mu shahid to anan shi Abu Abdullahi na biyu shine ja'afar bin Muhammad wai shi aka tambaya sai ya bada fatawa kamar haka an tambaye shi aka ce ya abu abdullahi annahu kalawa ya ce Amis salati inda kabril hussein ya ba da fatawa game da falala da darajar yin sallah a kabarin husaini kaga da husainin ne da ya ce a kabari na to amma wannan abu muhammad ne yake bada labari Almas'u wa hashahu alhalin wallahi bai faɗa ba wai laka bi kulli raka'atin tarka'uha indahu ladan da za a baka game da kowace raka'a da za ka yi a kabarin husaini ka sawabi man hajja alfa hajjatin wato kamar ladan wanda ya yi haji sau dubu kasan su akwai zuba lada akwai zuba lada yanzu da raka'a biyu wai wannan fa ladan raka'a ɗaya ne fa yadda azun tura ka'ar za ka yi in dai a kabarin husaini ne to kowace raka'a idan ka yi to kana da ladan wanda ya haji sau dubu wa mara alfa marratin umratin da ladan kuma wanda ya yi umra sau dubu wa ataka alfa raqabatin da ladan wanda ya yanta bayi dubu wa ka'annama waqafa fi sabilillahi alfa alfa marratin ma'a nabiyyin mursal sannan kuma tamkar wanda ya tsaya yaƙi da aka yi da annabi sau dubu har dubu nawa kenan miliyan ɗaya to haka ne kamar wanda ya je yaƙi tare da manzon Allah ya tsaya tare da shi a wajen yaƙi har sau miliyan ɗaya na fata an gane wannan fa duka raka'a ɗaya ne haji ladan haji dubu umra dubu yan tabayi dubu sannan yin yaƙi tare da manzo na sau miliyan ɗaya baka fasa ba wannan raka'a ɗaya kawai da za ka yi a kabarin husaini za ka samu wannan ina idan kai kuma raka'a biyu he ka ce times 2 ɗin waɗannan in raka'a uku ne times 3 in raka'a hudu ne times 4 wannan maganan ku duba tahzibul ahkam duba tahzibul ahkam mujalladi na shida shafi na dubu da uku da arba'in da biyu kitabul mazar a cikin chapter wato littafin ziyara falalan ziyaran kaburburan malamansu shaihunansu haddu haramil husaini wa fadlu karbala wato a iya littafin da ya iyakance maka haramin husain shi ma yadda aka iyakance haramin makka haka in ka shiga kufa akwai inda aka iyakance harami ne saboda kabarin husaini na nan yanda in ka je madina an iyakance madina ga harami daga nan haramin madina ya fara su ma in ka je akwai inda harami ya fara a can to nan za ka samu wannan waftaral kulainiyu shi ma kulaini ba a bar shi a baya ba shi ma sai ya kago wani dalili shi ma da zai tabbatar da haka wai anna rajulan ja'a ila abi abdullah wani mutum ya zo wajen abu abdullah shine muhammad as-sadiq nan abu Abdullahi ja'far ibn muhammad as-sadiq ja'far bin muhammad as-sadiq wai wani mutum ya zo wajen shi rahimahullahu faqala sai yace inni qad hajjatu tis'a asharata hajjatan yace akramaka Allah ni dan nan nayi haji har sau goma sha tara fad'u Allah an yarzuqani tamamal 20 hajjatan ka roƙon mun Allah ya azurta ni da cika hajin ya koma ya kai ashirin roƙa mun Allah ya ƙara bani ikon in ta shi zuwa ashirin ƙala sai shaihin ya ce masa halu zurta kabral husaini ka taɓa ziyartan kabarin husaini a rayuwanka ƙala la yace ban taɓa ba kala to ina tabbatar maka la ziyaratuhu khairun min 20 hajja ziyartan kabarin shi kawai ya fi wannan haji har sau ashirin da kake nema ɗin ya ma fi shi ne ba wai suna daidai ba saboda haka ai da tintini ka ziyarci nan da baka wahala har kai haji sau goma sha tara ba ziyartar nan once kawai ya baka ladan kawai ina fata an gane ko to kaga duka irin wannan akida ne in ta da su a zuciya to akida ne da take nuna ka yi abandonin su ka'aba su wani haji su wata umra kawai ka rika ta san macan ina fata an gane ai ko sallah a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na jam'i ma kaga sallan jam'i akwai mai raka'a biyu akwai mai uku akwai mai hurhudu sau nawa sau uku a zahar la'asar isha'i su hurhudu ne sai magariba mai uku sai asuba kaga kowannen su lada dubu ɗaya ne to amma wannan raka'a ɗaya a kabarin husaini raka'a ɗaya a kabarin husaini haji ladan haji dubu ɗaya a haɗa maka da umra dubu ɗaya a haɗa maka da ladan wanda ya ‘yanta bayi dubu ɗaya sannan kuma menene a haɗa maka da ladan wanda ya je yaƙi tare da manzon Allah har sau miliyan ɗaya idan kai ne kake son gara ɓasa da lada ina za ka ta samma? can kawai can kawai ko kai ne kake business an ce maka ga inda za ka samu irin waɗannan kuɗi da nan can za ka ta samma to a aƙida idan tadda da su kenan Allah wani ya rufa mana asiri wannan maganan ku duba furu'ul kafi littafinsu mai suna furu'ul kafi wallafzu lahu kuma lafazin sa ne mujalladi na hudu shafi na da da sittin za zaka samu kitabul hajji a karkashin babi da yake bayani a kan hajji ku duba littafi na biyu a karkashin babin fadlu ziyarati abi abdullahi husain falalan ziyartan kabarin wato husain sai littafi na biyu sawabul a'mal wato ladan ayyuka sunan littafin kenan ladan ayyuka in ka samu wannan littafin sai ka duba shafi na 122 a ƙarƙashin babin da yake nuna sawabu man zara qabral husain yawan ladan ladan wanda ya ziyarci kabarin husaini ta'arud ya ce contradiction ta'arud shine contradiction ka faɗi magana yau ka faɗi wanda za ta warware ta gobe da ya to akwai karo akwai tukka da warwara yace shi kulaini da ya faɗi wannan iftaral kulainiyu nafsuhu sam kulainin kuma ya ƙago wata magana ala abi abdullahi ya jingina ta ga abu abdullahi ɗin annahu kala wai shi wato husaini ya ce a shi e, muhammad bin ja'far ya ce fa'iza zurtahu in ka ziyarci kabarin husaini kataballahu laka bihi khamsan wa ishirina hajjatan Allah zai rubuta maka ladan haji har ashirin da biyar kana da ladan wanda ya haji ashirin da biyar a can kuma nawa ya ce la ziyaratuhu khairun khairun min alfi min eh, min ishirina hajja duba ziyartan kabarin husaini ya fi haji ashirin nan kuma ya ce haji ashirin da biyar ka duba furu'ul kafi mujalladi na hudu shafi na ɗari bakwai da da sittin hudu za ka samu ta'aru ga wani kuma tuka da warwara Iftarar kulaini nafsa sam wannan malamin nasu kulaini ya kago wani wata magana kuma ya jingina ta ga shi Muhammadu Sadiq din alhalin bai faɗa ba Ya yace ziyaratu Hussaini husaini adilu 20 hajjatan wa afdal wa min 20 umratan wa hajjatan ziyartan kabarin Husaini yana daidai da ladan haji sau ashirin wa afdal ko ya fi ma wa min ishirina umratan ya fi kuma yana daidai da umra ashirin da haji kaga nan maganan ta bambanta ka duba furu'ul kafi ɗin. mujalladi na hudu din shafi na ɗari bakwai da sittin da hudu din sannan ga kuma wani ta'arudun tuka da warwara na uku iftarau ala abi abdullahi wa hashahu sun ƙara kirkiran wata magana suka danganta ta ga shi muhammad din nan ja'afar bin muhammad din nan as-sadiq ja'far bin muhammad as-sadiq wai yace man zara qabra abi abdullah wanda ya ziyarci kabarin baban abdullahi shine husain kataballahu lahu 80 hajjatan mabruratan Allah zai rubuta masa ladan haji 80 ladan wanda ya haji 80 kuma hajin mabrur ma irin wanda bai da sakamako sai aljanna dinnan 80 za a rubuta masa kun ga wannan duk sun saba sai tukka da warwara kuma har ila yau ta hudu iftarau ala abi abdullahi suka sake kirkiran kuma wata magana suka danganta ta ga shi wane ne ɗan dan muhammad limamin su na shida abu abdullahi ake kiran shi shi ma wai ya ce alhalifa bai faɗa ba aka kau bai faɗa ba wai ya ce man ata qabral husaini wanda ya je kabarin sayidina husaini arifan bi haƙƙihi yana mai yadda da haƙƙinsa yana mai bashi haƙƙinsa da matsayinsa yana mai yarda da sanin darajan shi kana kaman hajja mi'ata hajja ladan shi kwatankwacin wanda ya haji ɗari ne ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tare da manzan Allah ina fata an gane ko wannan maganar ku duba kamilu ziyarat littafin su mai suna kamilu ziyarat shafi na ɗari da hamsin da shida a inda suka ce inna ziyaratal husaini ta ajilu hajajan akwai sawabul amal littafin su mai suna sawabul amal shafi na ɗari ɗaya da ashirin da ɗaya thawabu Manzara kabral Hussein sannan tukka da warwara ta biyar iftara hujjatuhumul kulainiyu nafsuhu babban shaihinsu hujja a wajensu kulaini din nan dai har ila yau shi ma ya ƙara ƙirƙiran wata magana ya danganta ta ga shi ja'far ibnu muhammad abu abdullah as-sadiq annahu qala wai ya ce wai ya ce wa hashahu kuma sam sam sam ko kaɗan ata ko bai faɗa ba wai ayyuma mu'minin wai babu wani mumini a duniya ata kabral husaini da zai je kabarin sayidina husaini ziyara arifan bi haƙƙihi yana mai imani da yadda da matsayin husaini din fi ghairi yaumi idin a sauran kwanakin da ba ranan idi ba kataballahu lahu ishirina hajjatan Allah zai rubuta masa ladan haji ashirin wa ishirina umratan mabruratin za a rubuta masa ladan umra kuma in addition haji ashirin a ƙara masa ladan umra ashirin kuma dukkansu mabururatin wanda haji ashirin ɗin mabururi umra ashirin ɗin ma mabururi wanda babu ero a ciki wato tsabtatacce clean haji da umra wanda bai da sakamako sai aljanna shi za a rubuta wa mutumin nan ashirin ashirin wato ka kai ziyaran kabarin husaini a rana ku ba na idin kai ziyara ba kun sa akwai idin kai ziyara din wanda suke yin shi shekara shekara wannan kawai a rana ku ba na idin ba ballanta na uwa uba ka je ranan idin da suka sa maqbulatin kuma haji da umran karɓaɓɓu wa ishirina hajjatan wa umratan ma'anabiyin mursalin sannan bayan wancan haji da umra ashirin ashirin ɗin sannan a sake baka wata haji da umran ashirin kuma wanda ladansu wanda aka yi su tare da manzon Allah tare da wani annabi kawai wanda aka aiko manzo au imamin adilin ko a baka ladan haji da umra ashirin wanda aka yi su a karkashin jagorancin wani babban limamin su adili wannan duka lada da garaba sannan da suka sa ga wanda ma bai je ba ranan idin makenan wa man atahu yawma idin to wanda ya je kuma a ranar idin da aka sa ake ziyartar kabarin na shekara-shekara ta kataballahu lahu mi'ata hajja kawai nan kan haji ɗari wa mi'ata umratin ladan umra ɗari wa mi'ata hajjin ghazwatin ma'anabiyin musali da ladan yaƙi yaƙe yaƙe har ɗari tare da manzon Allah ko annabi au imamin adilin ko yaƙi ɗari da aka yi shi a ƙarƙashin jagorancin limamin su adili ƙala sai shi mai tambayan ya ce ƙultu lahu kaifali bi ya ce ya ce menene matsayina a irin wannan matsayin fanazara ilayya shabbahal eh, mughdib shibhal mughdab wato na ce to ihai eh, ya ce kai wato kaman ya ce kai ya zan kwatanta irin wannan ladan shi mai tambaya ce kai ladan is too to ya mazan kwatanta wannan irin ladan wai sai malamin limamin sai ya daga ido ya kalle shi da alamun tambayar da ya yi din ko dautin ko girmama ladan kamar ya fusata shi rintaya za a yi muna magana ta ce wai abun kai ya wuce hankali ya ce ya bashiru mai tambayan kenan ta yi ga ma ƙari ka ji ma tukuna wancan da kake kaji din ka kaga ya wuce hankali ma ban gama ma zazzage maka bane ma tamkar ka zuro ni ne ma yace idza ata qabral husaini yawma arfa wanda ya je kabarin husaini ranan arfa ta min al-furat yayi wanka daga ruwan furat wani kogi ne a can dijila al furat na dijila wal furat sun mata wajen ilai sai ya tasan masa kawai ya tasan makabari ta taballahu lahu bi kulli khutuwatin kai dukkan taku da zai daga inda ya fito har zuwa kabarin takun da zai yi ma kawai ladan haji ne cikakke bugu da ƙari make wala a alamuhu illa ƙala wa gazwatan ya ce har ila yau ya ƙara duk takun da za ka yi ana rubuta maka ladan wanda ya haji ne da ladan wanda ya je yaki taku nawa zai taku nawa zai da kafa in kafan dama ka taka ladan haji da yaki daya na hagu ya taka ladan haji da daya na dama ya sake daga ya taka ladan haji da abin mu dauka daga nan ka je kasu taku na mutum zai footstep nashi da za a kirga to ya ce to wannan kuma ka ce me na faɗa maka wancan kace abun ka kasa to ga ma ƙari ina fata an gane ko su za mu je gaba shi shehunan nasu idan suna baka labari ba a dautin ba a shakka ba a kokonto sam'an wada'atan kawai idan ka ɗai tambaya ya gano kaman kokonto kai ko kana so ka ja da shi sai ya ƙara rubanya maka ma wancan abin sai ya ƙara ninnin kashi kuma ya gaya za ka yi shi demo ka tunzura shi demo zai ƙara tamba ma wani ladan kuma ya ce baka ma ji ba ma tukuna ba ina fata an gane ka iri wannan ladan to idan ya kalle ka ya san to sai ya ninninka abin da ya faɗan kuma ya gaya za ka yi ina fata an gane ko Allah ban ya rufe asiri to don girman Allah wannan irin ladan ko a ka'aba ko ka'aba ka je an faɗe shi ko kabarin manzon Allah ka taka ka je an faɗi irin wannan eh an faɗa kabarin sayyidina Umar an faɗa shi mahaifin Husainin ma Ali ma an faɗa babu to wanda ya ji wannan ina zai je maka kabarin manzon Allah ko kuma ya je maka ka'aba ko ya ce zai je can ana son kawai a ka wa makka da madina haka ka yi crossing kawai ta tashi ka rika zuwa can hmm? simple ka inda za ka je ziyartar kabari ka dawo haji ashirin a rayuwanka ka je haji yanzu ya yi tsada ya kai miliyon kaza ɗaya da wani abu eh ka wuni a nan ka sha wahala ka sha mina ka sha wahala a arfa ka kwana a mina ka yi ta taku zuwa muzdalifa nan ka bari kar za ka je ka zauna ka jingina ma in ka ga dama in ka gaji ma ka kwanta a kan shi hmm? haji ashirin haji ɗari ɗari eh, in ka je sau ɗaya baka tunanin zuwa wani haji sannan ga lada ta yaƙi tare da manzon Allah sau dubu sau dubu eh? kai miliyan ma su fa akwai zuba lada dole masu zama da su ɗin su ɗan kalle su su je ka makalla ku ba zure kuwa to in ya gano ka ɗauka zure ya yi ko zuƙi ta malle sai ya ninninka maka kuma haka suke wannan maganan ka kalle ta a furu'ul kafi mujalladi na hudu shafi na uku, kitabul hajji babu fadli ziyarati abi abdullahi Hussein. kuma ku yi tunani da hankali ku duba abun logically aka ce wanda ya je kabari ranan arfa ranan arfa ya yi wanka duk takun da zai yi guda ɗaya ladan haji da umra ne wannan in kana suka fahimta me ake so a dasa ma mutane na? exactly no need ma ka ɓata lokacin kawai ka je tsayuwan arfa ga inda ya yi bitin arfa eh ga inda ya buge arfa magaba ɗaya me za ka yi da arfa ga wannan lada abinda kawai ake sa in ba haka ba sai aka sa fa ran da ake tsayawan arfa ne nan ne ziyartar can kuma ya fi ya ladan to kaga idan ka lura dukkan aƙidansu yana contradicting in duk abin ake a waɗannan wurare masu tsarki masu albarka makka da madina makka da madina babban manzon Allah fa Hamza kabarin su na Uhudu bai samu wannan ba bai samu wannan falalan ba shi ma kanshi manzon Allah kabarin shi inda yake kwance bai samu wannan darajar kasan Karbala saboda Husaini na kwance a waje bai samu ba mu duba irin wannan saboda haka kira ne zuwa ga bauta wa makabartu sosai makabartu sosai watakila watakila wata rana mu gayyaci wani ya su zo su mana lecture anan akan makabartun da projector da komai a ga yanda suke a aikace din a gani na san yanzu irin media din nan da su abubuwa yanzu duka ma ake dun ba su koya da irin waɗannan abubuwan kaga an sa hoton su a gaba ana sallah ana mai gada ina jin duk ana gani mala ce wa akhiran daga karshe daga karshe wallahi na rantse muku da Allah law anni haddastukum bi fadli ziyaratihi walla da za a ce in buɗa muku gaba ɗaya ku ji falalan ziyartan kabarin husaini wa fadli kabrihi da falalan shi kabarin kawai can falalan ziyartan kabarin nan kuma falalin kabarin kawai wallahi da zan buɗa muku in ji malamin fa da zan buɗa muku ladan gaba ɗaya ku ji shi yace na rantse muku da Allah lataraktumul hajja ra'asan da kun bar haji kai tsaye wai bai gama buɗa ba ne duk wannan abun da ya faɗa wani ɗan somin taɓi ne ya ce wallahi ku duba fa mutumin nan wai sai da ya wallahi da zan buɗa muku falalan ziyarta ziyaran da za ka yi da falalan shi kabarin wallahi da kai tsaye kai za ku ce me za da haji ta tuni kun jefar da aikin haji kai wa ma hajja minkum ahadun da babu ɗaya daga cikinku da zai je haji wallahi amma a bar abun a haka kawai kai ina fata an gane ko wannan maganar ka duba littafinsu mai suna kamilu ziyarati wal mazar safa mi'atain wa khamsa wa arba'un littafin ka samu shafi na ɗari biyu da arba'in da biyar zuwa ɗari biyu da arba'in da shida a ƙarƙashin wani babi chapter 88 babi na 88 Fablu karbala falalan karbala inda aka binne Husain, wa ziyaratul Husain da kuma falalan ziyartan Husaini littafi na biyu ku duba wasa'ilu shi'a mujalladi na goma sha hudu shafi na ɗari biyar da arba'in da goma sha biyar kitabul hajji a ƙarƙashin chapter da yake bayani a akan hajjinsu irin nasu babu stihbabi tabarruki bil karbala a ƙarƙashin babin da yake nuna mustahabbancin yin tabarruki neman tabarruki da karbala garin da aka binne Hussein za ku samu wa amma an itiqadihim game da aqidansu kuma fi fadlil hajji wajen falalan haji fi yaumi arfa a ranan arfa li Hussein wato falalan tafiyan haji zuwa kabarin Husaini ranan arfa shi kuma iftarau ala abi abdullah sun kirkiri ƙarya magana suka danganta ta ga ja'far ibnu muhammad abu abdullah wai shi yake faɗa wai shi ya ce alhalin wahashahu ata kau bai faɗa ba ga abin da ya ce game da ziyartan kabarin Husaini ranar arfa wai inna allaha tabaraka wa ta'ala wai lallai tabbas Allah maɗaukakin sarki mai girma da buwaya yabda'u bin nazri ila zuwari qabril husaini ashiyata arfa wai Allah yana fara kallon maziyartan kabarin husaini ranar arfa kafin ya ma fara kallon wanda suke arfa ko ba ku gane ba wato Allah yana fara kallon wanda ma suka je ziyartar kabarin Husaini kafin ma can baya ya fara ma kallon wanda suka je tsayuwan arfa kala ya ce ƙultu sai na ce ƙabla nazarihi li ahalil mawqif kana nufin sai Allah ya fara ganawa ya fara kallon wanda suke kabarin Husaini kafin ya kalli wanda suka ce can wajen tsaiwan arfa qala na'am ce eh qultu sai na na ce nace kai fa zalika to ya haka ya haka kuma zai kasance qala li anna fi ulaika auladu zina domin cikin masu zuwa tsayuwar arfa akwai 'ya'yan zina laysa fi ha'ula'i auladu zina waɗanda kuma suke ziyartar nan babu 'ya'yan zina automatically duk wanda ka ga ɗan shi'a ne tsantsa to ba ka taɓa samun ɗan zina a cikin shi. Tiyo ne wanda ake haihuwa ta hanyar mutu'a ɗin nan kaga duka ba eh, tun da dama mutu'ar wajibi ne kaga su tsaftatattu ne ina fata an gane ko ku duba footnote kamilu ziyarat sharhi na biyu akwai littafin su mai suna kamilu ziyarati wal mazari wal lafzu lahu shafi na 163 a ƙarƙashin babi na 70 thawabu ziyaratil husaini yawma arfa tilin ladan da ke cikin ziyartar husaini ranar arfa ku duba littafin nusu na biyu mai suna a a'mal shi kuma shafi na ɗari da goma sha takwas shi ma thawabu manzara kabral Hussein wanda yake bayanin ladan wanda ya ziyarci kabarin Hussein waftarau suka sake kirkiran wata magana an zaidu shaham wai sun jiyo ta daga <coughs> zaidu shaham kala ya ce shi zaidu shaham din wai yace qultu li abi abdullahi na samu abu abdullahi shine ja'far bin muhammad as-sadiq <clears throat> na tambaye shi nace maliman zara kabral hussein menene matsayin wanda ya ziyarci kabarin husaini menene matsayin wanda ya ziyarci kabarin Hussein kaga yanzu ai mutum idan aka ce maka ya je haji ya dawo ai kana ganin shi wani wali wali haka mai daraja to ana so a san matsayin wanda ya samu nasarar ziyartar kabarin Husaini ya yi ke a cikin al'umma ya ce kana kaman zarar lahafi arshi kawai matsayin shi da darajar shi kamar wanda ya tattaki ya ziyarci Allah har can kan al'arshinsa darajar shi kenan kawai ina fata an gane ko ku duba littafin su sharhi na uku footnote na uku kamilu ziyarat shafi na ɗari da arba'in da uku babi na hamsin da tara da yake cewa inna man husain lallai wanda ya ziyarci kabarin husaini kana kaman zara Allah fi arshihi wato tamkar darajar shi tamkar wanda ya ziyarci Allah a al'arshinsa wa kutiba fi a'lal illiyin kuma za a rubuta shi a cikin wanda suke ce cikin kololuwan madaukaka wanda babu sama da shi kamar yadda Allah ce kalla inna kitabal abrar lafi illiyin littafin mutanen kirki mumunai masu bauta Allah suna can sama sama wani position ne da ake kiran shi illiyin na kuma na kitabar fujjari fi sijjin shi illiyin can wani position ne sama da aljanna shi kuma sijjin can karkashin wutan jahannama ne na ake kai littattafan fajirai kafirai munafukai sunayensu da record to wannan din za a rubuta shi a cikin illiyin din ma sune na sama sama bugu da ƙari kenan waftarau suka kirkiro magana ala abi abdullahi suka danganta ta da abu abdullahi muhammad ja'afar bin muhammad din nan dai as-sadiq annahu qala wa ya ce wa hashahu alhalin ata kau bai san da maganan ba shi dai an danganta ta ne aka ce shine bayan ya mutu yace innal mu'mina lallai mumini in ka ji ɗan shi'a ya ce mumini da wa yake nufi su kawai eh wanda ba ɗan shi'a ba ba a makiran shi almumin a'a in ka ji sun ci almumin su kenan innal mu'mina saboda kai kai imani da limamansu kai kai imani da cewa sayidina ali shine farko ba sayidina abubakar ba shine mumini a wajensu innal mu'mina lalle mumini idza ata qabral husaini alaihi salam idan ya ziyarci kabarin husaini yawma arfa ranan arfa tasala bil furati yayi wanka da ruwan furat wato furat wani teku ne wanda suke teku guda biyu din nan wanda suke can wajen su Falastin nahru Dijila wal Furat akwai Dijila akwai Furat waɗansu ƙoramai ne idan mutum ya duba map din zai ga Furat to yana eriyan can din ne mutum ya je can din ya yi wanka da wannan ruwan sando yana dab da karbala din ne kogin ya biyo ta baya ya ziyarci kabarin ranar arfa ya yi wanka da ruwan furat sun mata wajaha ilaihi sannan ya tasan makabarin husaini kutibar lahu bi kulli khatawatin hajjatan bi manasikiha. siki ha za a rubuta ma kowane takun da yayi kowane takun da yayi za a rubuta masa haji da dukkan ibadan da suka kunshi haji da hajin ya kunsa wala a'lamuhu illa qala wa umratan wa ghazwatan yace kawai kafin ma in fadaka har ya kara hadda umra da kuma ladan yaki so taku ɗaya a baka ladan haji a baka na umra a baka na yaki tare da manzo Allah in ka daga ɗaya kafan ladan umra haji yaki in ka taka takun da za ka yi su ɗari ko ɗari biyu ga sunan kai taka fa ka tafi kuma ka duba takun sai suka ce ko ba da kafan ka ba ko da akan dabba za a kirga ko da a mota za a kinka kai za a baka wannan ladan duka footnote na ƙasa number 4 ka duba furu'ul kafi eh volume 4 mujalladi na hudu shafi na 763 karkashin kitabul hajji babu fadli ziyarati abi abdullahi al-husayn ku duba littafi na biyu sawabul a'mali wal lafzi lahu mujalladi na shafi na 118 thawabu man zara qabr al-husayn a karkashin wannan chapter din ina fata an gane ko to wannan shine abunda ya sauƙaƙa a yau da izinin Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin